الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lare da maraba da tsara saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da goma sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta hudu ga watan shida a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan miladiyar annabi isa don ci gaba da karatun tafsirin al ne a darasin da ya gabata idan yan kwa suna biye da mu mun tsare karshen aya ta 142 yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 143 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara amma kafin haka suratul nisa suratul nisa kafin haka za mu ƙara maimaita aya ta 142 da kullu ma'ana fadin Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرام ubangiji ta'ala ya ce innal munafiqin tabbas waɗanda suka zamanto munafikai yukhadi'un Allah a ganin idan su sun kasance suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum shi kuma ubangiji mai girma ɗaukaka yana mai da yaudarar kansu wa idza qamu ila salah kuma duk lokacin da suka tashi don yin sallah qamu kusala suna tashi ne cikin kasala ba su da karfashi lokacin da za su sallah yura'una nas sannan kuma duk ibadar da za su yi a cikin zuciyarsu sawa'un sallah shi ko wata ibada wacce take kama da sallah to sun kasance suna yi wa mutane riya mana suna so domin mutane su ga wannan ibadar tasu ba wai dan ubangiji ta'ala ya gani ya ba su lada ba kisa suke yin wannan ibada din Allah ta'ala ya ce wala yadhkuruna Allah kuma da dai ba sa ambaton ubangiji mai girma daukaka illa qalilan sai dan kadan haka wasu daga cikin malamai suka fassara ayar idan muka dauki wannan fassara da malamai suka yi wa gabar ayar wala yakuruna Allah illa qalila ba sa ambatan ubangiji ta'ala sai dan kadan sai ya zamanto cewa idan za su yi sallah dan kadan ne suke ambatan Allah a ciki inda ya kamata a cika ruku'i ba sa cikawa inda ya kamata a cika sujjada ba sa cikawa yanayin da ya kamata a cika tsayuwa a ciki ba sa cika tsayuwarsu kaga rashin cika tsayuwa da ruku'i da sujjada wannan ba zai ba su dama su ambaci Allah da yawa ba shi sa Allah ta'ala ya ce wala yazkuruna Allah illa qalila wasu kuma daga cikin malamai suka dauki istisna'in da ke cikin illa qalila suka ce istisna ne wanda yake munfasil wato ba sa ambatan ubangiji mai girma ɗaukaka ko ɗan kaɗan. mana gaba ɗaya ma ba sa ambatan ubangiji mai girma ɗaukaka to kaga wannan yake nuna maka ainihin mummunar aƙida su da kuma yadda suke nesa ta kansu ga barin addinin musulunci ta yadda hatta ambaton ubangiji ta'ala bai dame su ba shi Allah ta'ala a ayar da ta wuce yayi alƙawarin zai tattara su da su da ƴan uwansu kafirai a cikin wutar jahannama inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ta'ala ya ce zai hada munafukai da kafirai fi jahannama jami'a a cikin wutar jahannama gaba daya haka idan aka je alkiyama ubangiji ta'ala zai dauki dakon munanan ayyukansu ya danganta musu aikinsu dan Allah ta'ala ya faɗa a ayin da ke cikin suratul muddathir kullu nafsin bima kasabat rahina Allah ta'ala ya ce kowace rai za a danganta mata irin abin da ta tsururuta na aiki sawa'un aiki ne na alkhairi ko kuma aiki ne na sharri waɗanda za a danganta musu aikinsu na alkhairi su samu dacewa a yin gobe alkiyama su ne waɗanda suka zamanto masu imani su ne waɗanda Allah ya kira su da suna ‘yan ɓangaren hannun dama su kam in sun shiga aljanna ma za su ringa tambaya ina makomar waɗannan masu wasa da sallah take Kuma yadda Allah ta'ala ce illa ashabal yamin sai dai fa waɗanda suke ‘yan ɓangaren dama fi jannatin ya ta sa'alun suna cikin aljannatai suna kwance za ka ji suna tambaya anil mujrimin dangane da mujrimai mana ɗan aljanna idan ya shiga aljanna akwai wani abokinsa da yake gani munafiki ne tare ake sallah tare da shi tare ake azumi tare da shi tare ake jin karatu tare da shi ashe shi bai san munafiki bane saboda haka da ya shiga aljanna sai ya ringa tambaya ni ban ga wani ba ban ga wani dan wani ba ban ga wani na gidan su wani ba Ya tasaluna anil mujrimin suna tambaya dangane da masu laifi sai Allah ta'ala ya ba su amsa da cewar suna can wutar jahannama daka sai a nuno musu majigin su a nuno musu wutar su ga su can ana musu azaba a wutar jahannama sai su waɗanda suke masu imani ɗan aljanna sai su tambaye su ma salaka kun fi me yasa kuka dawwama a cikin wutar jahannama me ya wulla ku cikin wutar jahannama qalu sai kaji suna cewa lam nakum minal musallin mu zamanto cikin masu sallah ba kaji a nan wajen Allah ta'ala ya nuna cewa suna sallah to amma kuma gashi ya su kuma sun ba da amsa ba sa cikin masu sallah mana ba ma cikin masu tsayi da sallah irin sallar da Allah bai karba duk mutumin da zai yi sallah wacce Allah ba zai karba ba daidai yake da wanda bai sallah ba shi sa almusi'u musiu salatahu wanda yazo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bubbuga sallar nan da yazo yau manzo Allah sallama annabi ko amsa sallama sabe ba yace masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin ba sallah kai ba saboda haka duk sallar da za ka yi ba karɓaɓɓiya ba daidai kake da ba ma kai sallah ba bisa su akan kansu ba su a kansu lokaci cikin ba da amsa sun ce a sallah muke yi wacce take ba mai kyau ba wacce take ba karɓaɓɓiya ba a kai tsaye sai suka ce lam naku minal musallin ba mu kasance cikin ne masu sallah ba wa naku nut'imul miskin ba mu kasance cikin masu ciyar da miskinai ba sabanin mummunai sun kasance suna ciyar da miskinai wa yut'imuna at'ama ala hubbihi مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا haka suke yi su ciyar dan Allah to su basa ciyarwa kuma basa bari a ciyar shine walam nakunu qa'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'ibin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutse cikin ayoyin Allah duk inda muka ji ana izgili da ayar Allah muna wajen duk inda muka ji ana izgili da wata shari'a min sha'airul islam mu ne yan gaba gaba a wajen bayan kuma Allah ya saukar mana da doka ya ce kada mu yi haka wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatullah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين fi jahannama jami'a. saboda haka kaga sun san an hana su wannan an ce fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi in kuka yi haka innakum idan misluhum zaka shi sa a wutar jahannama za su tabbatar da kansu laifin wa kunna naqudu ma'al qa'idin mun kasance muna kutsawa cikin saban Allah tare da masu kutsa cikin saban Allah wa kunna nukadzibu yawmiddin mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako ita ce ranar alkiyama ranar da Allah ta'ala zai cika wa kowa sakamakonsa na gaskiya yau izi wa fihimullahu dinahumul haq a yinin gobe alkiyama Allah zai cika wa kowa sakamakonsa na gaskiya zaka mun kasance muna ƙaryata da wannan rana din hatta atana yaqin haka muka ci gaba da rayuwa har mutuwa ta zo mana shi sa ku gaba shi muka jahannama haka ayoyin da ke cikin suratul ma'un ubangiji ta'ala ya ƙara bayyana irin waɗannan sufofin nasu Allah ta ya ce fa wailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah kaga anan Allah ya tabbata musu suna sallah amma sallah ce da ba za a karbe ta ba ta dalilin sallar ma ubangiji ta zai musu azaba sai ce allazina hum an salati su sune waɗanda suke rafkana ga barin sallar su allazina hum yura'un sune waɗanda suke nuna wa mutane ayyukansu wa yamna'una al-ma'un sune waɗanda suke hanawa a yake muku kaga dai irin abin da suka faɗa a ayoyin da ke cikin suratul muddassir wato ainihin lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin wa kunna ma al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin saboda haka waɗannan shine matsayinsu shine a ƙarshe ubangiji ta'ala yake cewa wala yadhkuruna allaha illa qalila ba sa ambaton ubangiji ala sai dan kaɗan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a gaba ɗaya ma ba sa ambaton ubangiji ala, illa qalilan ko dan kaɗan ko tsaka ba sa ambaton ubangiji ala. ko da idan sun ambaci Allah akan harshen su ko da idan sun zo wajen manzo Allah sun ce masa na shahadu innaka la rasulullah wannan sun faɗa ne akan harshe to tunda ba su faɗa da kuduri kyakkyawa a cikin zuciyarsu ba Allah ba zai ba su ladan hakan ba to tunda Allah ba zai ba su lada ba to ai kaga da wanda ya ambata da wanda bai ambata ba duk ɗaya ne dan amfanin ka ambaci Allah ka samu lada amfanin ka ambaci Allah sunan Allah ya tasiri a cikin zuciyarka zuciyarka ta samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ta hanyar ambatan ubangiji ta'ala wannan ne irin ambatan da mummunai suke wa ubangiji mai girma ɗauka. Allah zina amanu wa tatma'innu qulubuhum bikirin dhikrillah ala taɓo ma tatma'innu qulub to su ba ta samun wannan a madadin zuciyarsu ta samu nutsuwa kullum zuciyarsu ta taraddudi take yi kullum kai kawo suke yi ba su da dama ba su da hagu ba su da haske ba su da duhu ba su da addini ba su da kafirci bai na zalika na'am مذبذبين بين zalika la ilaha ula'i wala مذبذبين baina zalik haka suke ta kai kawo tsakanin nan da can su ba su da musulunci su ba su da kafirci wani sa'in sai su ji kamar musuluncin ita ce hanya sai sun yi sakankance kamar za su yi addini din sai su ce kai gwari ne kan gwandale mu raba kafa sai su da kafirci sai sun ga kamar kafircin nan ne mafita sai su ce kai za dai mu leƙa can wajen muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula su ba sa tare da waɗannan masu imani wala ilaha ula su kun ba sa tare da waɗancan masu kafirci hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa daga ruwayar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masalul munafiqi ka masalil shatul a'ira misalin munafiki kamar misalin batacciyar akuya ne akuya ko tinkiyar da ta bata ta rasa garken da za ta shiga to haka misalin munafiki yake yaya yanayin tinkiyar da ta bata take yaya yanayin tinkiyar da ta bata bainal ghanamai manzo Allah yake tsakanin manya manyan wato ainihin dandazan awaki guda biyu tsakanin manya manyan dandazan wato ainihin me ake cewa garke guda biyu tsakanin manya manyan garkuna guda biyu to haka su ma munafikai suke manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra sai ta je ta fada cikin wancan garken tana ganin ɗan uwanta ne danginta ne sai ta je ta baza ido sai ta ga waɗannan ba namu bane ba sai ta koma cikin wannan garke din sai ta ga ba ga waɗanda ta sani ba sai ta ƙara dawowa sai haka munafikai suke fagamiya muzabza baina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula haka suke rayuwa su ba su ga nan ba su ga can ba su ga tsuntsu ba su ga tarko haka suke rayuwa ubangiji mai girma dauka yake cewa wa man yudlilillah kuma duk wanda Allah ta'ala ya batar falan tajida lahu sabila ba za ka taba samar masa tafarki ba mana ba za ka taɓa samar masa tafarki madaidaici wanda za ka ɗora shi akai ba domin shirya din ta ubangiji mai girma ɗauka shi shine ne wanda yake shiryar da al'umma in zuwa ga tafarki na gaskiya إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ubangiji ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama to su kuma ya batar da su waye wanda ya sai shiryar da su malahum min dunillahi min wali wala nasir ba za su taɓa samun wani majibincin al'amari ba ba za su taɓa samun wani wanda zai taimake su baya ga ubangiji mai girma ɗauka ba shi sa Allah ta'ala ya kawo harafi na lan wanda take wato annafiyu ta'abid ne falan da lahu sabila ba za ka taba samar musu ba za ka taba samar wa munafiki farkin da za ka dora shi akai ba duk inda kai shi biyu duk inda kai kai masa wa'azi a shi zuciyarsa tana da shakka shi zuciyarsa tana cikin rawrawa da ka ba za ka dora shi a kan tafarki ba Allah ka dora ma kan tafarki na gari sai aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا تتخذ الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattakhizul kafirin kada da dai ku riki waɗanda suka zamanto kafirai awliya'a a matsayin masoyanku min dunil mu'minin ku rabu da waɗanda suke ba mummunai ba wannan aya ubangiji ta'ala yana gargadin waɗanda suka yi imani akan rikar kafirai a baban kaunar su irin kaunar da za ta shiga cikin zuciya ba tare da wata larura ba larura takan iya sanyawa wani abu ya haɗa ka da wanda yake ba musulmi ba amma iya mu'amalar duniya ce ka bar wannan abin a iya mu'amalar duniya ofis ɗin kuɗa shi kenan a haɗu hai hai a rabu siyasa ce ta haɗa ku shi kenan a haɗu hai hai a rabu ta ciki na ciki amma ka dage ka ba da dukkanin ƙaunarka akan wani wanda yake ba musulmi ba wannan haramun ne a cikin addini da dukkanin wani irin dalilai daga cikin dalilai kaga wannan sai nuna maka kuskuren da da galibi daga cikin matasan musulmai suke aikatawa yadda suke ɗaukan waɗanda suke maƙiya Allah maƙiya annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna sanya su a cikin zuciyarsu suna kaunar su suna kwaikwayon irin ɗabi'unsu suna kwaikwayon irin halayyarsu suna kwaikwayon irin zamantakewarsu wani aski idan zai yi sai ya kwaikwayi irin na arna akwai wani arne da ya tasirantu da shi wani kafiri da yake burge shi sawa'un a cikin fim ko a harkar kwallon kafa saboda haka sai yayi irin askin sa saboda haka da ya je wajen mai aski yi min askin balakalli saboda shi yanzu balakalli yake kauna shi yake burge shi wannan haramun ne a cikin shari'a Allah ta'ala ya ce ya ladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin wani yana nan babu abin da yake burge shi sai ya sa wandon wizi shi ma ya fito yana budawa ana ce masa baba shikenan burinsa ya cika wannan haramun ne a cikin addinin musulunci wani yana nan ya ɗauki wani ɗan ƙwallon ƙafa wanda yake haramun ne a ɗauki rayuwar waɗannan a sa a cikin zuciya amma yana nan ya sa rayuwarsa a cikin zuciya wani ka zo unguwarsa tana tambaya da Allah ina neman gidan su tari ana cewa wani mutari yo wani yana nan dan dogo haka baki an kasa gane shi sai kai haba mutari ai kawai da ka ce bai kam za a gane saboda haka ya ɗauki sunan ƙarni ya lafta jikinsa wani sai ya sa rigar ya zo maka masallaci sahun farko za ka da sallah kana liman Ba yanda za ka da shi baka san sunansa ba dole ka ce malam mai rigar Ronaldo ɗan gyara sahu Ba yanda za ka da shi irin abin da su ba za ka taɓa ganin sun yi muku ba irin karar da ba za ka taɓa ganin sun yi wa musulunci ba wanda hakan yana janyo gaba a cikin al'ummar musulmi ka ji ɗan adam ba ma zai ba da labarin ƙwallon da yake kalla ba ko kulob ɗin da yake karewa da wata siga ta daban a'a yana ba da labari ne da sigarsa shi kansa haba ai za mu haɗu da ku ne ki na cinye ka wato yanzu ya yi insulation ɗin abin ma shi ne a rayuwarsa ya ma wuce abin ya nesa da nesa da juna to haka za ka ga waɗanda suke muwalati da kafirai saboda wata jam'iyya ta siyasa saboda wani ra'ayi na mulki su zo su ringa kaunar su suna mara musu baya ƴan takiban su ne suna mutuwa a kansu ana canja musu suna ga ainihin sunansu na kafirci amma wai dole sai an musu wani haske an shigo da su cikin musulunci a canja masa suna daga awwala ya koma abdullahi haka aka ringa yi a ƙasar nan daga obasanjo ya koma obasaraja daga goodluck ya koma mai nasara haka aka ringa wannan rashin mutuncin a ƙasar nan bayan ubangiji ta ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku yadda ku riki waɗanda suka zamanto kafirai awliya a matsayin masoyan waɗanda kuke kauna min dunil mu'minin ku rabu da waɗanda suke mummuna Allah ta'ala ya sanya soyayya da yake so ta gudana a tsakanin mumini da mumini amma baya halatta soyayya ta zuciya ta gudana tsakaninka da kafiri wata maslaha ta duniya ta iya haɗa ku ku yi kurabu kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul tauba ubangiji ta ya bayyana haka المؤمنون والمؤمنات بعضهم awliya'u ba'd mumini na mamiji da mumina mace shashin su masoya juna ne shashin su majibinta al'amarin juna ne haka kuma Allah ta'ala ya baka labari cikin suratul anfal su kafirai din ba su taba kaunar ka ba sun fi son junansu a kanka. wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ta'ala ce kaga waɗanda suka zamanto kafirai ba'dhum awliya'u ba'd shakin su san junan su suke ko da a yanzu sun nuna ba sa tare da juna ko da a yanzu sun nuna ba sa kaunar juna to da zarar sun samu sulta akan ku da zarar sun samu shugabanci akan ku to zaka ga ƴan uwansu suke jaji in ka ga an tafi da kuto dan ba yanda za a yi da ku ne amma inda da zai da za a yi da kuto so ake a kashe ku gaba daya so ake a karar da ku gaba daya so ake a yi kokari a kawar da ku gaba daya kullum ku ne waɗanda kuke kyamatar junanku kullum ku ne waɗanda kuke zagin junanku kullum ku ne kuka rasa wata manufa tsayayya da za ku rayu a kansa amma su suna da manufa ana koyar da su komai sun yadda jagororinsu su koyar da su komai coci idan aka je ba haluliya kaɗai ake yi ba ba mai girma jesus kaɗai suke tunawa ba ba abinda ba a koyar da su ana koyar da su yadda za su yi rushe musulunci yadda za su yi gaba da ku yadda za su ku yadda za su daina mu'amala da ku yadda idan sun samu sulɗa a kan ku za su ringa rushe ku duk wannan ana koyar da ku to amma ku ba ku da wani jagora saboda bambance-bambancen da ke tsakaninku da soye-soyen zukatan da ke cikin zuciyarku jagoran ku komai lalacewarsa komai kirkin sa kun rushe shi ba shi ba ku ba ku ba shi shi baya tausaya muku ku ba ku tausaya masa shi baya muku uzuri ku ba ku masa uzuri shi in ya tashi ya gasa muku magana kuma kun tashi ku gasa masa magana ba wani muwalati ba wata wilaya tsakanin ku da su wannan kaga kuskuren da al'ummar musulmi suke ciki kenan yanzu duk shekara duk kakar zaben siyasa idan ta zo sai an ta ihu mutane ku je ku yi rijista aikatin zaɓe aikatin zaɓe su ka tuni sun wuce wannan ajanda din kuma wani yana nan ya tanadi voters card ɗinsa na zaɓe ya ajiye shi a burinsa ya zai kayar da musulmi wannan ne babban burinsa su kuma ba su da wannan burin in ka ga sun dangwala musulmi to bayan da za su yi dan ba yadda za su yi sai sun rasa mulki sai sun rasa shugabanci sai sun rasa bakin fada a ji sai sun ga an yi da baitin ɗansu to sannan sai su zo su samu musulmi sai su mara masa baya amma da zarar sun samu fawa to babu mutunta zamantakewa tsakanin ku da juna yau nawa aka yi Najeriya ba an yi tsarin karba karba ba sun mutunta wannan tsarin la yarqubu fi mu'minin illa wala dhilla wannan shine tsarin su shi yasa ayoyi da dama a cikin alqur'ani Allah yake nuna muku cewa waɗannan abokanan zaman naku ba kafaran amana bane ba kada ku yadda ku ba su amana kada ku yadda ku kaunace su kada ku yadda ku ku kayar da ku saboda su saboda wallahi la yarqubu fikum illa wala zimma zaman tare ba zai sa su muku adalci ba wani mutunci da kuka yi musu a rayuwa ba zai sa su kyautata muku ba ya ayyuhal na amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma alaykum haka ubangiji ta ce kada ku riki wani majibincin al'amari wani sakatare wani mai taimakawa min dunikum wanda baya cikin la ya'lunukum khabalan ba za su taba tausaya muku ba idan wata asara ta zo samun ku lokacin da za ku yi asarar dukiyarku lokacin da za ku yi asarar jininku wannan ba sa tausaya muku kai waddu ma anittum Allah ta'ala ya ce kai kullum fatan su ya za ku rushe qad badatil baghdha'u min afwahihim Allah ta'ala ya ce ku kalli irin yanda gabar ku ta fito akan harshen su wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda suka koye a cikin zuciyarsu shi yafi girma Allahn da ya halicce su ya san zahirin su da baɗin su shi yake baka wannan labarin a kansu, don me yasa ba za ka hankalta ba don me yasa ba za ka ɗauki izina ba haka a ayat da ke cikin suratun nisa a ayat da ke cikin suratun ali imran ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa la yattakhidul kafir la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada waɗanda suka zamanto kafirai waɗanda suka zamanto mummunai kada su kuskura su riƙi waɗanda suka zamanto kafirai min dunil mu'minin su kyale waɗanda suka yi imani duk inda aka je aka dawo mai la ilaha illallah shine na duk inda aka je aka dawo wanda yake da sunan musulunci shine na duk lalacewarsa shi ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗauka ya zaɓa muku ba inda za ku yi da shi saboda haka ya rage ku haɗa kanku ku san yaya za ku yi ku gyara al'amuran da ke matsalolin da ke tsakanin ku da suna. amma duk wanda ya zo a kore shi duk wanda ya zo bai iya ba duk wanda ya zo a zage shi to yaushe za a samu wanda ya iya da in dai bakin korewa ne ai kowa yana da bakin korewa ai nobody is perfect babu wani wanda zai zo ka ce ya iya ɗari bisa ɗari to amma mu ka'idar mu shine mu fatawar mu shine duk inda mumini yake mu shi muke so a gaba duk inda mai imani yake mu shi muke so a gaba wallahi wallahi wallahi wallahi rantsuwa irin ta dan musulmi ba ma ba da fatawa a mara wani arne waye shi wannan shine ka'idar mu musulmi in masa addu'a in mun masa addu'a Allah yana karba dan dan uwan mu ne amma ka je ka hau jirgi ne ka je Saudiya dan kai wa arne addu'a ai zulmatun ba'daha fawqa ba'din kenan amma zaka iya hawa jirgi zaka iya zuwa Saudiya kai wa kasar ka addu'a kai wa shugaban ka addu'a Allah shi karba za ka iya shiga masallaci ka ambaci sunansa ba wanda zai ji kyama Allah sai ya karɓi wannan shine ubangiji mai girma ɗaukaka a ayat da ke cikin suratun nisa alimran imran yake cewa wa mayyafa yaf'al zalika dukkanin wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa Allah ta'ala ya ce baya da komai a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka baya da matsayin komai a wajen Allah sai Allah ya istisna'i ya ce illa an tattaku min tuqa sai dai fa idan zama za ku yi da su na kadaran kada ku yi musu zama irin na taqiya in akwai inda aka halatta taqiya to nan ne zama da kafiri anan aka halatta taqiya su kuma waɗancan yan bakin gida sai suka dauke ta a cikin sabon annabi ba ka ba mumini ake wa taqiya ba arni ake wa taqiya illa an tattaku minhum tuqa sai dai fa a zauna da su ta ciki na ciki wannan ka iya haduwa tare da su ku yi aiki tare ku yi aiki ma'aikata tare ku hau mota tare ku sauka tare larurar zaman unguwa ta hada ku tare in ba ku taba su ba in ba su taba ku ba wanda ya ce ku taba su amma dai kuna ji a ranku cewa waɗannan ba masoyanku bane ba kuna ji a ranku cewa waɗannan maƙiyanku ne kuna ji a ranku cewa waɗannan ba waɗanda za ku ba amana bane ba shine ma'anar illa an tattaqu minhum tuqa a ƙarshen ayar ubangiji ta'ala yake cewa wa yuhazzirukumullahu nafsahu saboda haka ku sani Allah yana gargadin ku ku kiyaye shi to yau ka ko wani babba ne ya kalle ka yace ina gargadi ka kiyaye ni ya kace tunani saboda haka duk wanda bai kiyaye dokar ubangiji mai girma dauka ba shi ya biyo shi zai ga abin da zai biyo baya shi yasa a wannan aya da take gaban mu ubangiji ta ala ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina yanzu kuna so ne ku sanya wa ubangiji mai girma daukaka hujja mabayyaniya akan ku mana idan Allah ya kama ku da irin kurakuran da kuka yi da irin zunuban da kuka yi na ƙaunar wani arni a cikin zuciyarku fiye da musulmi idan Allah ya kama ku da irin wannan ba kun kafa kanku da kanku hujja ba kenan a turidu an taj'alu alaikum lillahi alaikum sultanan mubina wannan shine abin da ubangiji ta lake gargadin mu akai Allah ta'ala ta kare mu aya ta gaba إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ta'ala yace, ce innal tabbas ka sani cewa munafikai fi darkil asfal suna gidan kasan kasan wuta mana wannan aya tana nuna mana cewa a shi ginin jahannama rami ne wanda ƙasa yake wato ɗaya yake ƙasan ɗaya darakat ne ita wutar jahannama wani gidan ƙasan wani wani gidan ƙasan wani sabanin ita aljanna kuma darajat ne wani saman wani wani saman wani to shine ubangiji ta'ala yace innal munafiqin hakika waɗanda suka zamanto munafikai fi darakil asfal suna gidan ƙasan ƙasan wuta wato ainihin walan da lahum nasira kuma za ka taba samun wanda zai kubutar da su ba ba za ka taba samun wanda zai taimake su ba aya ta gaba Allah ya ce إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا ubangiji ta'ala ce illal na amanu sai dai fa waɗanda suka yi imani da wal wace illal na tabu sai dai fa waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu da wannan aya ne malamai suke cewa ashe shi munafiki idan ya tashi tuba babu buƙatar sai ya maimaita wannan kalmar shahada saboda dama a zahiri ya faɗe ta akan harshensa a cikin zuciyarsa ne bai kudirce da ita ba don haka a nan wajen ubangiji ta'ala bai ambaci kalmar imani ba bai ce illal ladina amanu ba sai ce illal ladina tabu ashe abinda kawai ake so shine ya gyara kudurin zuciyarsa yanzu kalmarsa ta harshe ta wakilce shi ba sai ya jaddada sabuwar kalmar shahada ba wa aslahu sannan kuma gyara ɗabi'unsa daga munafunci ya dawo zuwa ga imani tsantsa daga raba kafa ya samu dimension guda ɗaya da zai tsaya ya tabbata a kansa wa atasamu billah sannan kuma yayi riko da Allah Abin da ake nufi da riko da Allah a nan wajen shine riko da dokokin Allah ya tsare dukkanin doka da ubangiji ta'ala ya dora a kansa ya yi sallah a kan lokaci ya cika tsayuwarta ya cika ruku'inta ya cika sujjadarta yi azumi dan Allah ya yi aikin haji dan Allah ya raka annabi sallallahu alaihi wa sallama jihadi dan Allah ya gyara ɗabi'unsa na zahiri da na baɗi shine wa atasamu billah yannan kuma ya zamanto ya riko da ubangiji mai girma ɗaukaka wa akhlasu dinahum lillah sannan kuma suka kasance sun keɓance addinin su saboda Allah mana matsalar su da aka faɗa cewa suna riya yura'una nasa wa yadhkuruna Allah illa qalila to ya gyara wannan matsala din duk abin da zai yi shi ya yi shi saboda Allah duk abin da zai yi shi ya yi shi dan girman Allah shine ma'anar wa akhlasu dinahum lillah wannan yake nuna ashe kenan mai zai iya gina riyarsa zai iya komawa zuwa ga kyakkyawan addini zai iya komawa zuwa ga kyakkyawar ɗabi'a zai iya komawa zuwa ga tabbataccen islam Allah ya buɗe ƙofa babu wani wanda ya isa ya hana shi gyara ɗabi'unsa shi yasa aka samu wani daga cikin magabata yayi alwashi yake cewa zan je in yi sallah zan ta sallah har sai an buga ni a cikin al'umma cewa na fi kowa sallah wannan ita ce burinsa wannan shine abin da ya kudurce a cikin zuciya saboda haka duk sammakon ka je masallaci sai ka zo ka same shi yana sallah duk inda ka kai da dadewa a masallaci nan zaka fita ka bashi karshen ta sai masu kula da masallaci suna cewa malam fito za mu rike daga nan sai a madadin a bashi shaida ya shahara da cewar mutum ne wanda yake mai yin sallah daga nan kawai shi kenan sai ya shahara da duk inda ya wuce sai a ringa cewa kaji mutumin can wannan shi ne mai nacin sallar nan wai shi dole sai an ce masa mumini wai shi dole sai an ce masa ya ji duk inda ya je a madadin aibe shi sai a zarge daga nan sai gano illar riya sai gano illar riya sai ke cewa to zan gyara ayyuka na na daina yin wannan abin domin mutane su fara saboda haka sai ya koma ya ci gaba da ibadarsa a boye dan Allah babu wanda ya sani ƙarshe bai bar duniya ba sai gashi mutane suna ba da shaida kai aiwa na ba karamin mutumin kirki bane ba aiwa na ba karamin a shi kenan idan yabo kake bukata to yabo yana wajen Allah sirrin ayabe ka shine ka koma zuwa ga Allah ka rike dokokin ubangiji mai girma dauka dukkanin wanda kaji ana ambato ana yabansa ba shi siya maka kansa ba hanyar yabi shi kuma ubangiji ta ya tabbatar masa da hanyar ba yayi kokawa bane dan a san yana yi a alama ce ta karbar aiki sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zaka ji ana ta maimaita sunansu alama ce ta karbar aikin su Allah ta'ala ne ya karba ayyukansu haka tabi'ai da duk inda ka je ka juya zaka ji ana ta ambatan su uh, da ibnu abi bi'ama wane ne haka zaka ji aba ibnu rabah wane ne mujahid ibnu jabar haka zaka ji haka tabu tabi'in irin su imamu malik irin su imamu shafi'i irin su imamu abu hanifa irin su ibrahimun naka'i irin su Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a waɗannan dukkanin su aiki su kai shi sa duniya bata manta da su ba yanzu idan ka ɗauki irin su Imam Malik da waɗanda suka biyo bayan su irin su Ibn Hajar irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah irin su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya aiki su kai to amma ka kalli irin falalar da ubangiji ya basu da kasar da take tasu da kasar da ba tasu ba da al'ummar da suka rayu a ciki da waɗanda ba su rayu a ciki ba da karnin da suka shigo da karnin da ya biyo bayan su shekaru aro duk inda aka zo ambatan su ake duk cikin su babu wanda ya taba limanci a cikin haramin Makka ko haramin Madina amma ubangiji ta'ala ya sharrafa sunan su yau idan kana sauraron hutuba a haramin maka ko haramin madina kana zaune sai ka ji an ce qala ibn hajar rahimahullah a gaban ɗakin Allah sai ka ji an ce qala shaykh islam ibn taymiya rahimahullah a gefen roban manzon Allah rawdatun min riyadil janna ashe ikhlasi shi yake ɗaukaka aikin bawa shi yasa ubangiji ta'ala ce wa akhlasu dinahum lillah suka keɓance aikinsu lillahi saboda Ubangiji mai girma ɗaukaka fa ula'ika ma'al mu'minin waɗannan suna tare da mummunai mana yanzu sun cancanta suna cikin mummunai Shaidan nan da ubangiji ta'ala ya bayar akan su wa ma hum bimu'minin yanzu an soke wannan shaida da wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yanzu an dauke wannan shaida da fa ulaika ma'al mu'minina saboda haka yanzu suna tare da mummunai ma'iyya din zata iya haɗar da suna tare da mummunai a cikin imanin su irin yadda mummunai suke da imani su ma yanzu suna da imani irin yadda mummunai suke da daraja su ma yanzu suna da daraja irin yadda Allah ta'ala ya tanaji aljanna saboda mummunai saboda masu takawa to su ma yanzu suna cikin masu takawa za su shiga aljanna shine ma'anar fa ulaika ma'al mu'minin suna tare da masu imani wa sawfa ya'tu wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima kuma da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba wa waɗanda suka zamanto mummunai ajran azima lada wanda yake mai girman gaske aya ta gaba ma ya yaf'alu Allahu bi azabikum ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce me zai yi da yi muku azaba in shakartum wa amantum idan har kun zamanto masu godiya a gare shi kuma kun zamanto masu imani da shi wannan aya tana nuna mana cewa ba manufar ubangiji mai girma ɗaukaka ba ne ya azabtar da bayansa a'a duk wanda ka ga Allah ta'ala ya azabtar da shi to shi ya karya ka'idar ubangiji ta'ala menene ka'idar ubangiji ta'ala shine ash-shukr wal iman ash-shukr din nan wasu daga cikin malamai suka fassara shi da cewa shine musulunci dan a wata ayar ubangiji ta'ala ya nuna cewa hanyar musulunci ita ce hanya ta ash-shukr ayin da ke cikin suratul insan Allah ta'ala ce hal'ata على الإنسان دين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا kaga muka shiryar da shi hanyoyi guda biyu ma shakiran ko dai hanya ta ashukur wa hiya tariqatul islam ita ce hanya ta musulunci wa ma kafura ko kuma hanya ta kafirci to saboda haka in shakartum ai in aslamtum idan har kuka musulunta dan me yasa ubangiji ta zai muku azaba ai waɗanda ba su musulunta su ubangiji ta yake azaba sannan abu nabi bayan musulunci din me ya kamata ku yi shine imani domin al-islamu awwalan summa al-iman qalat al-a'rabu amanna Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kauye mutanen karkara ka san mutumin kauye yana zuwa yana shiga addinin musulunci sai suka fara manzo Allah kafafa irin ƴan ƙauyen nan kun san ƴan ƙauyen kashi biyu ne akwai ɗan ƙauye a birni akwai ɗan birni a ƙauye eh ɗan ƙauye wanda yake birni shine wanda aka haife shi tala-tala a cikin birni amma bai iya karantar addinin sa ba bai san rayuwa ba ya taso yawo wofintar da tunaninsa wannan baya da bambanci da bagidaje ɗan ƙauye amma ɗan ƙauyen da ya haddace alƙur'ani ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya karatun zamani ya waye gashi dan kawai ai ko fila bata kai gidansu wayewa ba wannan shine cikakken ɗan birni saboda haka idan ka ji an ce al-a'rab to ana nufin waɗannan waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba su yadda su yi karatu ɗin ba ko ba su san cewa ba su da karatun ba su ne waɗannan sun fi kowa tsananin kafirci sun fi kowa tsananin munafunci al a ashaddu kufran wani nifaqa haka Allah ta'ala ce galibin mazauna karkara waɗanda suke zaune a karkarar nan ƙauyen ƙayyau ba fiɗi ba saɗa ba addini ba addila al'arabu irin waɗannan ashaddu kufran wani nifaqa sun fi kowa tsananin kafirci sun fi kuma kowa tsananin munafanci wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli sun fi kowa wahala wajen fahimtar abin da Ubangiji mai girma ɗauka ya saukar wa Allah sallallahu alaihi sallam. duk irin wa'azin da ka yi musu duk irin ayar da zaka ja musu ba za su fahimce ka ba saboda sun tasirantu da jahilci jahilci yayi katutu a cikin zuciyarsu to irin waɗannan su ne aka samu wasu suka shiga addinin musulunci daga cewa mun shiga musulunci sai suka fara kafafa suna cewa amanna ai mumin mu ne ba mu da bambanci da mummunan farko Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah lan tu'minu ba haka ake imani ba daga ka musulunci ba jihadi ba kaza ba kaza shikenan kai imani walakin qulu aslamna abinda dai za ku ce mun shiga musulunci to kaga wannan sai yake nuna maka al-islamu awwalan thumma al-iman shi yasa anan wajen Allah ta'ala ce ma yaf'alu Allahu bi azalikum in shakartum wa amantum idan har kuka zamanto musulmai kuma kuka jaddada musuluncin ku da imani ba abin da zai sa ubangiji ta'ala ya muku azaba me zai yi da azaba me zai dan ya azabtar da ku ba zai muku azaba ba saboda haka waɗannan kalmomi waɗannan ka'idoji su ake kiran ku akai imani da musulunci in kun yi wannan ba fa Allahu bi azabikum ba abinda ubangiji ta'ala zai da yi muku azaba shine Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu shakiran alima ku sani cewa ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance shakiran mai godiya ne da ya gode wa kansa sannan kuma aliman masani ne mu ƙara kallon waɗannan gaɓoɓi na ayar a karo na biyu ubangiji ta'ala ce ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ita kalmar ashkur muka ce akan fassara ta da ma'ana ta musulunci sannan kuma akan fassara ta da ma'ana ta godiya kamar yadda aka fassara kalmar alhamd da cewa ita ce godiya to sai dai akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkur idan aka ce alhamd ana nufin godiya ga ubangiji mai girma ɗaukaka bisa ga ya cancanta ka gode masa saboda haka duk wanda ka ji ya ce alhamdulillah to wannan ya nuna cewa ubangiji ta'ala ya cancanta a gode masa a cikin duk irin abin da ubangiji ta'ala ya maka lokacin da Allah ya baka kuɗi lokacin da Allah ya baka lafiya lokacin da Allah ya baka mulki lokacin da ubangiji ta'ala ya sa ka ci jarrabawa a makaranta abin da zaka faɗa shi ne alhamdulillahi rabbil alamin saboda Allah ya cancanta ka gode masa lokacin da baka da kuɗi lokacin da ka fada a zaɓe lokacin da ka fada a jarrabawa lokacin da ka tashi baka da lafiya nan ma ba za ka zargi Allah ba dole ka gode masa alhamdulillahi allazi alhamdulillahi ala kulli hal saboda me kai yanzu abin nan da ya faru a gare ka kai kake ganin bakin cikinsa kai ne baka gano alkhairin da ke ciki ba amma shi Allah da ya jarrabe ka abin akwai hikima a ciki saboda haka dole ka gode masa bisa ga cancanta saboda haka bayi suna gode ma ubangiji mai girma ɗaukaka ne da kalmar alhamdu saboda fi'ilinsa suna cewa alhamdulillah saboda aikin Allah kuma ayyukan Allah wanda ya ga dama yake aikatawa kai kuma ba yanda zaka yi dole ka gode masa in ya baka kuɗi ka ce alhamdulillah in ya hana ka alhamdulillah saboda dukkaninsu waɗannan af'alur rabbu ne aiki ne na ubangiji ta'ala kana gode masa wannan ya nuna cewa ka yarda da cewa kai bawa ne sai yadda aka yi da kai ina fata mun gane wannan amma ita kalma ta ashukur ba a amfani da ita sai wuri guda ɗaya ba a amfani da ita sai wuri guda ɗaya sai lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya maka ni'ima lokacin da Allah ya baka lafiya to ashukuru lillah godiya ta tabbata ga Allah lokacin da Allah ta'ala ya baka kuɗi a shukuru lillah godiya ta tabbata ga ubangiji ta'ala amma bayan da za a ce kana cikin bakin talauci kuma ka ce ashkuruka rabbi ala hadha faqr a <laughs> ah, sai dai ka ce alhamdulillah ala kulli hal wannan yake nuna cancantar Allah ta'ala sannan ita lafazi na alhamdu malamai suka ce akan yin shi ne da harshe kadai zaka iya cewa alhamdulillah shikenan ta isar da sako din amma ita ashkur ana yin ta ne ta hanyoyi guda uku ana yin ta da zuciya saboda haka zuciyarka ta zamanto kyakkyawar zuciya mai ikhlasi mai bautar Allah wannan godiya ce zuwa ga Allah sannan kuma ana yin ashukur da harshe shukuran lillah hamdan lillah wannan ana yin ta da harshe sannan kuma akan yi ashukuru da gaba lokacin da Allah ta'ala yi maka wani abu na alkhairi Aga kana da ƙwazo cikin ibada alama ne ta ka gode wa Allah shi sa Allah ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum idan har kun gode ba wai kawai ka buɗe baki Allah ya baka kuɗi ka ce alhamdulillah ba a da ya baka kuɗi din sarrafa su ta hanyar halal yi kokari fitar da haƙƙin Allah na zakka a ciki yi kokari kai ayyukan sadaka a ciki da ya baka lafiya sarrafa lafiyar ta ta hanyar da za ta nuna cewa ka bauta wa Allah yi kokari tashi kai qiyamul laili tashi kai siyamun nahar tashi kai zumunci tashi ka je makaranta tashi kai kaza duk waɗannan ayyuka na ibada alamu ne da duke nuna cewa ka gode wa Allah saboda haka ana yin ashkur da gangar jiki shi yasa nana Aisha radiyallahu anha wa ardaha taga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tashi cikin dare yana qiyamul laila har kafafuwansa suna kumbura tace ya rasulullah a dan sauƙaƙa wa kai mana ba Allah ya saukar da aya ba ya maka dukkanin buɗi buɗi mabayyani kuma ya gafarta maka duk abin da kai a rayuwarka inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza duk Allah bai maka wannan ba yace eh ubangiji ta'ala ya mun wannan amma afala akuna abdan shakura yana na Aisha ba kya so in zamanto bawa mai godiya ga Allah ashe kenan ƙiyamun lailin da yake bayan Allah ya masa waɗannan ni'ima ɗin yana godewa Allah ne akan wannan ni'ima da ya masa saboda haka Allah yana so idan ya yi maka ni'ima yaga kana gode masa <coughs> yaga kana gode masa ta hanyar me ta hanyar ibada amma ba a yi maka ni'ima ba ni'ima ta janyo wani tafarki wani salo na sabon ubangiji mai girma ɗaukaka wani gashi kullum yana masallaci ana sallah da shi ana waye wannan lokacin yana sallah kenan amma yana kuɗi sai aka ga ya fandare kaga wannan bai gode wa ubangiji mai girma ɗaukaka ba kenan akai ne ma'anar wa kana Allahu shakiran alima tabbas ubangiji ta'ala ya kasance abun godiya aliman kuma masani ne abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa